to assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to a ci gaba da karatun littafin muqawwimatul bait sa'id wallafar babban malami Muhammad bin Abdulrahman Azir wannan littafin da yake mana bayanan matakan da za mu ɗauka domin gidajenmu su zamanto gidaje ababen sha'awa jiya mun cikon abubuwa guda goma sha biyu ko mun ji akwai sallah akwai zikiri akwai eh, mai yawaita addu'a ko akwai karatun alkur'ani sannan a sami miji da mata wanda suka dace da zama a gida na shida kyakkyawar mu'amala da zamantakewa na bakwai su zamanto masu zama ne a gidansu kada su zamanto mayawata na takwas ya zamanto kowanne ya fahimci dan uwansa na tara tausayi da jin kai ɗabi'a ta goma da kan sa gida ya zama gida na kwarai shine kawai ki a dinga hakuri kan wani abu da aka rasa na sha ɗaya lokacin da aka yi wani abu na ɓacin rai a cikin hanya cikin hikima ya yi bayani saboda ciwon da ya abin da ba daidai ba isan ya yi abin da ba daidai ba abu na sha biyu na ƙarshe shine a dinga yin nasiha da kuma wasiya aka sha biyu ko to waɗannan abubuwa aka ce idan aka same su in Allah ya gida zai yi kyau to ba samun su kawai bane matsala sai kuma an ne sanci waɗansu abubuwa an gane waɗannan abubuwan da ake so a samu kenan to kuma akwai ta tahqiqi sa'adatu zawjiyya abubuwan da sukan zamanto matsala wajen samun kyakkyawan zamantakewa ta kayya to su kuma sai kokarin an an an nisance su al'awwal abu na farko التعامل السيء مع وسائل الاتصال الحديثة wuce gona da iri wajen amfani da waɗannan hanyoyin kafafen sadarwa na zamani a gidanki a gidanka idan wayarka ko wayarki tafi mai gidanka ko tafi mai ɗakin ɗakinka mutunci tafi ta lokaci to akwai matsala nan, idan ita kafi damuwa da ka canza wa kwaba ita kafi damuwa da sawa screen matarka kana barin ta ba tufafin arziki to na ma da matsala an fahimta to haka nan lokacin da kake ɗauka ko kike ɗauka tare da wayar ya fi lokacin da yake ɗauka tare da ka mata a baku Allah ya Allah Allah Allah Allah ya dindina mu eh Allah ya gaishe ku jama'a arama wani mutum ne suna fa kwance tare da matashi shi kowa da waya wai za ta tambaye shi ka rufe kofa wai sai ta masa tafi lokacin da ka rufe kofa sai ta masa tafi ka rufe kofa shi ma sai ce yi na rufe abin nan fa ga ta gashi fa ana nan ka ko siyo biredi eh na siyo to yawan da kamfanin ka siyo mana ai kamfani ka ne aiki isa na ce mata Allah ya baku yanzu a ce waya ta tsaya a matsayin ajimiriya karki manta kar manta kowannen ku lokacin kuna gida kowa ce yake wallahi na kira ka ne so kawai nake ji ka ba a yi to yanzu shikenan samun samun shikenan an samu tun da yanzu murya ta samu nan. ba sai an ji ta ba to shine ma yace a ta'amulu sayyi ma wasa'il al-ittisal al mummunar mu'amala wuce gona da iri rashin kan gado wajen amfani da waɗannan kafofin na sadarwa hadhihi mai wasail mimma tuliya biha an-nasu fi waɗannan hanyoyi kafofin sadarwa na daga abin da aka jarrabu mutane da su a wannan zamani wa fiha khairu wa shar akwai alheri akwai shari'a cikin su inna su astikhdami hadhihi alwasa'il rashin iya kyautata amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa yuntiju anhu adrarun azima cutarwa mai girma mai yawa na samuwa dalilin su wa idza aratta an ta'rifa hajma hadhihi al min su istikhdami hadhihi al-wasa'il fas'al man waqa'a fi mithli hadhihi al-aslati in kana so kina so ki gano tutuwa da mummunan ƙarshen amfani da waɗannan hanyoyin kafafen sadarwa haifar tambayi waɗanda wanda ya samu kansa waɗannan tambayoyi masu zuwa al'ula tambaya ta farko ma miqdarul waqti alladhi yaqta'uhu kull yawmin ma hadhihi alwasa'il awa nawa yake baiwa waya kullum asaniya tambaya ta biyu ma hadhihi almarabi wal maqati allati qara'aha aw ra'aha ainin barnamij shiri nawa ko siltila fim nawa series nawa igani ko ya karanta a rana a salisa tambaya ta uku hal za da imanuhu ba da amnaka bayan abin da ka karanta din ko ka gani shin imani ya karu ko ya ragu hal za da tu qurban min Allah an bu'da wannan abin da ya gani kusanci ya kara masa zuwa ga Allah ko nisa ya kara nesa ta tun kuɗe shi daga Allah da yawa abin da muke kallo muke ji suna nesa ta mu da Allah wata ko wani zai tunanin ai abin da na ji ai wa'azi ne akwai wa'azin da da yawa wannan yana ta mutane ne ga Allah musani bane musani bane kuma bari in gaya muku musamman wa'azin da namiji yake yi mata suke sauraro ya fi ta mutane ga baran Allah ku yi haƙuri wallahi akwai mutanen da suka zauna ba abin da suke sai nishadi da matan mutane kuma wanda sai amana ne ka zo ka zauna da matan mutane awa daya ka kwashe minti arba'in kana barkwanci da su abinda ba kwaye yi a gidajen ba a yi ok kaji sun yi tsitko? kaji ko? kuma ba ku gane ba turkashi. yanzu babu malaman da suke zuwa su zauna wa'azi ba abin da suke sai barkwanci da mutane ai ta barkwanci ana dariya ana shewa ana rangadi ba haka bane ba yi yanzu wannan wa'azin a bayansa kusanci ya kara zuwa ga Allah ko nisa wannan abin da kuka yi daidai ne to da haka dole sai an yi takatsantsa dole sai an yi takatsantsa Allah ya sauka to shine malami wannan shine abin da yake faɗa bayan ka abin nan me ya ƙara maka shin kusanci ya ƙara maka zuwa ga Allah ko nisa idan ba ki gane ba hada barin baki na taɓa gaya muku ina jin a wannan zuwan ma na gaya muku wata ta rubuta wasiƙa ba nan boko ba ne malam da Allah ya kai wa maza siha mijina ya cika kishin tsiya wai ba na iya bacci sai na jin wa'azin wani malami wai shine wai yake jin haushi wai wa'azi za a yi masa malam yanzu yana nan ma a wajen karatunka ai kuma da na tambaye ku nace tsakaninku da Allah shi za a yi wa'azi ko ita ne kuka ce tsakaninku da Allah yanzu wanda ta mayar da zuwa wa'azi ko irin wannan abin irin haka ga mijinta ya zama hoto fanko sai mijin wata don Allah wa'azi ya kusantar da ita zuwa ga alafai na yana tantar ga Allah to dan kai dade yanzu kun gani. to mu ji tsoron Allah ba cewa aka yi kar a yi barkwanci don a fahimci karatu ba amma in zamanto holle kusan a ce ya ɗauki kaso biyu bisa ukun karatu da aka yi wannan ba daidai ba ne Allah ya sauka tambaya ta hudu da zaki wa kankan wa kaina kowa iwa kanshi hal asarat ala alaqatihi sawa'an ma'a rabbih aw fi alaqatihi ma'a walidayhi wa zawjihi wa auladihi wannan abin da ka karanta ko ga gani a social media shin ya yi wani tasiri a alaƙarka da ubangiji ko alaƙarka da 'ya'yanka ko alaƙarka da matanka ko alaƙarka da mahaifanka Wani irin tasiri ya yi akhil mubarak malam yace dan uwa mai albarka ukhtil mubaraka yar uwa mai albarka inna sarahata hiya at-tariq as-sahih li islah al-akhta a fito ayi mutane bayani na gaskiya ita ce hanya kwaya ɗaya da za a bi a gyara da kurakuran da ake in za yi ana wani magu-magu ana wani kwane-kwane ana wani ɓoye-ɓoye ba za ka bai gyara ba an fahimta inda ya tsalaka al'inan bi aika, wa basarika li li'an tara wa tasma kulla ma turidu ka wa jinka da ganinka akala wajen ji da ganin duk abin da ka ga dama يعرض النفس للوقوع في الفحشاء والمنكر ina sa zuciya ta fada cikin alfasha da aikin munkari thumma du'fal iman sannan kan kai ga raunin imani thumma bata isabata bida'in khatir sannan mutum ya kamu da wata cuta mai hatsari hazzara Allah minhu nabiyahu Muhammadan sallallahu wanda Allah yayi wa tsawa da kashedi akai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wata cuta ce wannan wa huwa al ita ce rafkana قال تعالى الله يتي ولا تكن من الغافلين karkan zama cikin gafalallu sura ta bakwai sura al-araf aya ta ɗari 205 fa yaghfalu al-insanu an al-huquq al-wajibati alayhi jihar al-khaliq subhanahu wa ta'ala sai mutum ya shagalta igafala gaburan sauke haƙoƙi na wajibi na ubangiji da suke kansa ثم المخلوقين sannan haƙoƙi na wajibi na ababen halitta da suke kansa min ne na daga mahaifa wa da mata wal aulad da yaya fa yashghal bi tawafil shagaltu da abin da bashi da wani amfani wa yatajarraju wa tadarraju fil inhidar hatta ya al ma'asi wa rukun ila hadhihi dunya al fani dunya al faniya wa ida'at al waqti har izamanto ya gangara sannu sannu zuwa ga fadawa cikin saban Allah da karkata zuwa ga wannan duniya wanda za ta kare wanda ba ta da wani amfani a bayan mutum ya batta in ba abin da ya aikata a cikin ta na alheri ba kuma ya bata lokacin yanzu dan Allah inda muke sa data haka muke makuna makuna ce tsakaninmu da Allah ah, wallahi wallahi na wannan ranzo ba ka fara cikin ta ko wanda zai iya kaiwa wayarsa kati na dubu goma amma Allah ba zai iya kaiwa matarsa naman dubu goma ta ce a dubu ɗaya ma ku to shi kenan da shahidin min ahali Eh. to in ka sa dubu goma zai kawo dubu ashirin ne to ina gaya maka masu sa dubu goma ta kawo musu dubu ashirin sai ka samu masu sa dubu goma ɗari baka samu guda ɗaya mai kawo dubu wanda za su kawo masa dubu ashirin shi wannan ya ɗan kasuwa ne sana'a yake yi wannan ana maganar wanda in kamar yadda matarsa za ta je ta cikin kasayar a matsayi ita ma wannan da ya sa mata ya kasayar da su a banza gara ma matar san ta ce ga ta dan lukuta ko to amma waya duk abin da aka zaba ta za ga ta yi lukuta kun fahimta wanda sana'a yake ya sana'a amma irin mu dai da muke sa datar ban za mu kona wofi to haka ne ba ne in na sa datar dubu goma a banza zan kashe ka to ba ta kamun ko dubu daya ya kun gana sa banza ku to ana karuwa to Allah ya ba mu ladan a lahira to sai ka ga dai wannan din ya sa an je an fada cikin bata lokaci da almubazzaranci qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سورة الكاف 28 ألا يتوصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم كهفر قرسد كانك تعدد زماد ولمكي كرم قبنجد سنة بوتا مسا بلغ ذات والعشي سابيادة مريشي يريدون وجهها سنة نمفكر الله wala ta du aina ka anu karka ƙetarar da idanoyinka ga su to dai duje na talhayatin duniya kana son rayuwar duniya kawar rayuwar duniya wala su tsaye man alfalna kalba wa zikirina karka yi da'a karka yi biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa gabaran ambatanmu wata ba a hawahu ike bin soye-soyen zuciyarsa wa kana amruhu furba na amarinsa ya zamanto sakaci da sakarci da shashanci karka yi wa irin wannan da'a سورة إشاء تقول سورة الكاس آية عشان تقول فينصر لقاء المحتوم بينه وبين ربه في زمن توم وتم يا من تحتوى تتبس ودى با مكوى جزائي تكانسة وبين جلن سران تاشن القيامة قال تعالى علم ركسياتي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين للي ودنن لا يرجون لقاءنا باس فاتا هدوا موسى لن آل أرب لا بلادية ورضوا بالحياة الدنيا ودن سكا يدد رأيو الدنيا وطمع النوبها سكا نصد إتا سنا قنن باين تبا ونعبو والذين هم عن آياتنا غافلون ودن سكا قفل اللوغة برق أويمو ulaika ma'awahum na wadancan makomar su wuta ce Allah ya tsare mu saboda me bima kanu yaktubun abinda suka kasance suna tsororuta a nan duniya sura ta goma ta yunus aya ta bakwai zuwa ta takwas saboda haka waɗannan wayoyi da kafofin sadarwa hanyoyi ne da suke sa mutane su shagala ya zamanta su manta da Allah wani ne saboda tsabar wasa gem da ake yi a waya wallahi yana bacci sai ga matarsa ta ce sai ta ga yana ta ce ran da ta fara gani hankalin ta tashi ina yi hannun bacci ba wai ne yake wai wani lafiya e farka ina waya ta ce wace waya wai ya ɗauka wai gem to ya fa gem ke yi saboda tsabar bala'i gafala ce mutum Allah Allah ike yi a gama sallah zai ci gaba da kallo to gafala ka yi abin da ka bai wa Allah lokacinsa ka ba sakartin ka lokacin kada ka yadda sakartin ka shiga cikin lokacin Allah Allah ya sauke asani abu na biyu a ta'aunu bil ma'afi sakaci da sabo in dai za a ringa sakaci da yin sabo a gida za a rasa zaman lafiya a gidan za a samu rashin zaman lafiya a gida, za a samu matsala min asbabil khilafati zawjiyya wa hudufi shiqaqat fi jidaril hayati zawjiyya na daga sababan samun sabani tsakanin miji da mata abinda kan kawo rabuwa a tsakanin miji da mata a sami saban Allah التساهل بالذنوب الصغيرة واحدة تلو الأخرى أرنجا سكتي دكانا اللي ففك الذنوبين دقوانا زوا واتم حتى يتدرج إلى الوقوع الكبيرة هر كانا الذنوبين سكيمة دعيك تمانية ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله دعك يا الحسن البصري الله يتكن سيشي شوا والله إني لأرى, لأرى أثر المعصية في دابتي وزوجتي to wallahi ina gane ina saba wa Allah ina gane tasirin sabon Allah da na yi a kan abin ta da matata in dai ka saba wa Allah to ka jira matarka ko dabba ka sai an samu matsala kawai ka ga motar ka kai mata ki ka tashi lafiya a ka tafi sai ka je dokar daji tana kana tafiya kai kadai sai ta mutu inna lillahi wa inna ka duba me ya faru ba ka kira ba ka nike an bata maka lokaci a nan wurin yanzu ya ci kudin ka ina zuwa yace to alaji ina yin ki zai ta tashi ko me ya jawo saban Allah kai ka saba wa Allah yanzu haka wannan ta taka da ka ɗauka kake ta shiga gaban mota maza wasu maza suka gansu ko ita ta ga wasu namiji da ba ta sha'awa shine sabon Allah sai ka samu matsala ko kai kana tafiya ka ga matan mutane ka kura musu ido ba yi <laughs> mai tiyama ka san ni nakan ba da labari irin wannan wani mutum ne suna tafiya za su sun je za su ya ɗauki matarsa za su je barka wani gida ahlus sunna sai ta ga mai gidan ya ɗauko matar za su zai kai ta asibiti an haihuwa sai kuma haihuwar irin a gida ta nan ne sai ya ɗauke ta zai kai ta asibiti sai ta ce alhaji ai ga su can ma ba sa gidan ita munafukar Allah kina cikin mota idan kina kan mutane bane an gane ina ki ita ce wallahi shi ma bai ganshi amma ka ji ta ta ganshi ku daina ba kyau na'am haka za khawfu salafi rahimahumullah haka ne haka magabatan suke tsoron kada Allah ya kama su da zulmin suka aikata min asari zunub daga tsoron tasiri mummunan tasirin zunubi ala alaqatihim alaqatihim akan alaƙokin su na wadatayya fa hal nudriku khuturat ma'asi ala buyutina shin muna gano hatsarin irin waɗannan sabubukan da muke a gidajen mu wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhaqqiratu zunub. a hirɗinku da ƙananan zunuban da baku damu kuke rainawa fa inna hunna yasmi'na ala ar-rajuli hatta yuhlibnahu sukan taru su yawa akan mutum har sai sun halakar da shi wannan hadisi imam ahmad bin hanbal ya fitar da shi a cikin musnad hadisi mai lamba takwas. fatahawunu bil ma'asi da haka sakaci da saban Allah yusabbibu al-wahshata bayna al-'abd wa rabbih ina kawo rashin jituwa tsakanin bawa da ubangijinsa watasallutu shayatinul jin wal ins kuma yana sa shaydanu na aljannu da mutane su samu nasara akan sa wa su'ubatu fi'li sa'at zai ji wahalar samun iya yin da'a wa shu'ur bi inqibadil qalb zai ji zuciyarsa a takure wa dhiqu sadr idan kirjin sa yayi kunci wa faqdir rahati fi baiti irasa zaman lafiya a gidansa wa ma usrati wa auladihi tsakaninsa da matarsa da yayansa قال تعالى ألا مرغياتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري وأن الزك بجري قبل أن أبتونا فإن له معيشة ضنكا إنا دريوان بقنشي ونحشره يوم القيامة أعمى رين قيامة هو متعشيشي أنا مكاهو har ma idan ya rabbi ya kasashe الهالي إنا alhali ina حتى حتى a ce haka جيدا أكي وكي ماذا kake ji الله haka sura ta 20 suratu daha aya ta 124 to dai saban Allah sakaci da saban Allah a gidaje ko a waje ina kawo mummunan tasiri a cikin gidan zaman aure to kuma insha Allah anan zamu kwana da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoya dora makan daidai matan marigayi sarkin fawa hajiya ladi ta kawo dubu eh, da hajiya rabi da hajiya Sa'ad, sa'adi sun kawo dubu goma sha biyar allah ya saka da alheri there is one woman that gave 10,000 naira for orphan uh, for and the woman said let uh, don't let uh, let not utter her name she gave because of Allah no, was those who we mentioned the their names, they gave for the sake of Allah. That's no anything that we mentioned that we gave so so so and so so amount or so so something. That is nothing. Just what is in my heart. Just do kindness for the sake of Allah. We mention your name or not, it's all the same. Thank you so much. So, assalamu alaikum wa rahmatullah. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله